wanda suka mutu a wajen wayo sun yi shahada to me dalilin ku ce sun yi shahada ga wanda ya mutu wurin yaƙi manzo Allah ce a'a bai yi shahada ba wanda ya mutu wajen maulidi ku ce shahada shahadan ku kuke ba da ita ko ku kuke ba da ita wannan wajen taron maulidi don Allah ba shiga haƙƙin Allah wala duk wanda ya ce ba shiga haƙƙin Allah tsinanne ne bai tsoron Allah wa ake kira a gurin inyas ga hotonsa inyas ake kira in an ƙara gaba a kira tijjani in sun ƙara gaban su kira manzon Allah duk shirka ce hakkin Allah aka shiga ba a kiran kowa sai Allah iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kai kaɗai muke mutuwa kai kaɗai muke neman mutuwa. amma ga shirin kasu gasu banda cakudu wanda ake da matar aure tana rawa tana girgiza mamanta yan mata suna girgiza mamansu duk da sunan son manzon Allah duk malamai nan ba da ya fito ya faɗi wannan abu cewa wannan ma zai iya jawo musiba duk ba su yi magana ba abinda suke magana kawai haƙƙin mutane a biya diya a biya diya eh mu ba mu ce a biya diya ba amma haƙƙin Allah fa yana da kyau a biya diya a biya a biya diya amma haƙƙin Allah fa shirkan da ake masa fa ba ku ganin cewa saban manzon Allah ma ba Allah ba saba manzon Allah ma yana jawo musiba a yakin Uhudu ai mun ba da misali wa aka saba ma yakin Uhudu manzon Allah ya daura su akan jabalin Rumat sabon sai ce ku zauna a nan ko mun ci nasara ko an ci nasara akan kar wani ya sauko manzo ya sa gabansa yamma yana fuskantar kafirai suka fito daga makka ya bar bayansa gabar dutsen kuma yana yana bayansa ne Yasa sa su sace ne yaƙi duk wanda zai taho da su ganshi tunda ya ba da bayansa shi ya fuskanci kafirai ana fara yaki sai Allah bai mu'minai nasara karab sai wannan suke samun suka ce bari sauko su nemi ganima tun daga sun ga kafirai suna gudu alhali manzo Allah ce musu ko mun ci nasara ko an ci nasara akan karfa ku sauka sai sa suka sai suka rabu kashi biyu wani suka ce za su sauka suka ce ba za su sauka ba wanda ma suka ki saukan Khalid ibn Walid lokacin yana kafiri yazo duk ya kashe su yan kana aka bari akwai Abdullah ibn Jubair yana cikin su ya ci wanda ya doge ce wallahi ni tunda manzo Allah ya ce kar mu sauka to ni ba dan sauka ba ba su wuce mutum goma ba duk sauran sun sauka ni ban gani ba Khalid ibn Walid ya bullo ta can baya lokacin yana kafiri ta can gabar din inda dutsen yake da ya ga kan dutse ba mutane sai yan kaɗan kawai sai suka hau suka kakkashe su bayan sun kashe sai suka sa manzo Allah gaba kuma manzo Allah ya juye baya yana yakan waɗancan to gaba su kuma ga yaƙi ya zo Khalid da yayye ku yayi ihu wanda suka gudu ma sai suka dawo shi kuma gashi a taho ya kawo madadi aka sa manzo Allah a gaba lokacin da ya sabai karce karce wasu har Madina suka gudu suka yadda takobin su saboda wuri yayi wuri aka kashe mutum sama da 70 a nan ne ma kashe Hamza baffan manzon Allah yanzu ka je zuwan Uhud yana a wannan jarrabawa bayan an yi wannan yakin sahabbai suka zuwa tambaya cewa me muka yi ne Allah ya jarrabe mu sai Allah ya ce a'a qul huwa min indi anfusikum ku kuka jawo wannan musiba wa kanku saba wa manzon Allah kuma dama Allah ya riga ya faɗa ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ma saba manzon Allah su ji tsoron fitina ko azaba ta zo musu daga sama to taro ne aka yi na saban Allah mata da maza ana kiran wani wanda ba Allah ba Allah ya jarrabe su lokacin da yayi ku amfani da wannan dama ku yi wa'azi ku malamai ku nuna kuskure din saboda a gyara sai ku lokaci a kawai kawai haƙƙi ne mutane suke daki amma shi Allah bai da haƙƙi shi manzo Allah da ake saba musu bai da haƙƙi ba ruwan su ai kowa ya san musiba tana zuwa sababin menene saban Allah tana zuwa tana zuwa ma a asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum sai ce wa afu an kafir? Allah ce duk musibata ta same ku ka jawo ta kai Allah ma ce yana afuwa ba dan yana afuwa ba duk da halakar da mu shine abin da muke cewa a musulunci ko da mutum ya je jihadi aka kashe shi baka da daman ka ce wane yayi mutuwan shahada amma bil ijimali bil jumla umuman ya halatta ka ce wanda ya mutu wajen jihadi yayi shahada wanda ya mutu amma ba fa ka nuna wane ba ka ce wane ka shiga hakkin Allah kun gane abu kamar yadda zaka iya cewa wanda ya aiki kaza kafiri ne amma ba ka ji wani kai kafiri ba ne. kun gane suke da alaka wadda ya abu kaza mushrikanci ne amma ba za ka ce wani kai mushriki ne? haka nan ba za ka nuna wani ka ce kai kai shahada ba ko ka ce wani ya yi shahada babu wannan babu sai da sa da wata suke ce wai wata suka mutu a wajen wai sun yi shahada to me dalilin ku ce sun yi shahada ga wanda ya mutu wurin yaƙi manzo Allah ce a'a bai yi shahada ba wanda ya mutu wajen maulidi ku ce shahada shahadan ku kuke ba da ita ko ku kuke ba da ita ko kuke ba da ita ko gashi Umar ya hana a kira wani shahidi a wurin yakin ma biyu na uku karatun Qur'ani yake nawa kenan uku ko na biyar a na hudu a masallaci ne ba wurin stadium ba ba wurin maulidi ba ba wurin haduwar mata da maza ba a masallaci ne fa na biyar sallan asubahi ne kun san falalanta mala'iku suna halatta da sallar asubai da asubai dan suke exchange ko gane bane na shida shine liman shi yake jagorancin sallah na bakwai kisan gilla akai masa bai ci ba bai sha ba amma mun kira shi wani yayi shahada a saboda sanin kaida mun kira shi yayi shahada me muka ce Allah ya sa yayi shahada nan muka tsaya domin mai shaida da shahada manzon Allah ne da ake masa waye to shi kuma baya nan ni na san ba da shaida ku daina shi shi kuna daukan aikin Allah kuna bema kanku ba za ka ce wani ya mutu mumini ba amma za ka ce ya mutu musulmi da mumuminanci wata daraja ce ta shiga aljanna ka ba bai certificate kai kuma baka ba da certificate kamar da baka ce wani ya yi shahada ba baka isa ba amma dai ka ce muna fata Allah sa wani ya mutu mumini muna fata Allah sa wani ya yi shahada shi kenan fata kake yi addu'a kake yi in Allah ya ga dama ya karba bai ga dama ba ya ki karba saboda nan malamai ku ji tsoron Allah musamman malaman Najeriya wallahi majority su ba su faɗan gaskiya majority ban ce duka ba majority su suna faɗan abinda mutane suke so su ji a bakin su don kar a zage su kar su yi bakin jini kar a ce sun saba wa mutane a abin da mutane su suke faɗa sun manta Allah zai tambaye su akan gaskiyar da suka ki faɗa don tsoron kar a zage su don tsoron kar a zage su don tsoron kar a aibanta su sai zanto suna tafiya ne ka faɗa ka faɗa da ayyuhan nasu inda mutane suka karkata yamiluna ma nasi wa duruna ma'al umum